Mm-hmm. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake saurare da ku a cikin wannan shiri mai suna fatawar musulunci. Kamar yadda kuka sani shirin fatawar musulunci shirin ne da ke ba ku dama domin ku turo tambayoyi akan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci wanda kuke turowa ta lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara daya sifili hudu sifili kuma kamar da kuka sani muna tare ne da Sheikh Musa Yusuf Asadu karfin kalla. suna na Idris Idris bari mu je ga tambayoyin da muke da su tambaya da ramu fara da shi a yau gaisuwa da fata alkhairi da Allah ina so malam ne ya mana bayani tsakanin miji da babar mata wanne ya fi iko a kanta ku tashi lafiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi aw iqtada bi hadihi ila mil jazaa wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan yana daga cikin abubuwan da muke so kullum mutane su fahimta a tsaya wato a kansa yana daga cikin abin da bai kawo zaman lafiya duk abin da ba haƙƙinka ba ne lokacin da kakin kiba ka ce su ya zama haƙƙinka to ba za a zauna lafiya ba mace duk inda ka ganta ɗayan uku ne ko dai uwar wani ce ko ‘yar wani ce ko matar wani ce lokacin da mace shekaru ya zo mata tana da tarin tirin ‘ya'ya to ɗawainiyar ta bai kan kowa kulawa da ita yana kan ‘ya'yan da ta haifa ne sanda mace ta taso tana yarinya kafin ta yi aure kulawarta yana ƙarƙashin mahaifinta ne daga lokacin da ta bar ƙarƙashin mahaifinta ta koma ƙarƙashin mijinta to ɗaukar nauyinta da kulawa da ita shi yasa ko a gurin aure a nan ƙasar hausa zaka da an ce da ci da sha mm. da kulawa mm. da ɗawainiya yana ƙarƙashin yanzu ya koma ƙarƙashin mijinta wato ya bar ƙarƙashin ainihin wato mahaifin da haka in mace ta riga ta aure to ɗawainiyarta da kulawa da ita bi ƙarƙashin mijin wato uba kenan wanda ya haife ta ya kuma ƙarƙashin kulawar mijinta da haka inda babanta zai ba ta umarni ya ce ta fito mijin ya ce ba za ta fita wato dole a haƙura mijin za a yi biyayya don idan mace ta ya aure haƙƙin mijinta ya fi ƙarfi a kanta sama da haƙƙin iyayen da suka haife ta shi ya sa za ka ga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna tana ƙarƙashin iyaye to haka ita kuma mace aljanna ta tana ƙarƙashin kulawar mijinta ne da haka iyaye su daina irin waɗannan rigingimin wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani balarabin ƙauye ya ce ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai ya ce wa annabi wani abu ne mafi alheri sai ya ce ka yadda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni dan sako ne daga gurin Allah hmm. sai ya ce wa annabi Muhammad wannan maganar da kake faɗawa zai maka shaida a kanta hmm. sai annabi ya ce masa tilka shajara waccan bishiyar ga can sai ya ce to in haka nake ce ke bishiya zo annabin Allah yana kiranki sai annabi ya ce ma bishiyar ta so ki zo annabin Allah na kiranki sai ga bishiyar ta taso ta zo ta tsaya gaban manzon Allah ta ce assalamu alayka ya rasulullah sai ya ce kai mata izini ka ce ta koma sai annabi ya ce ta koma sai ya ce ka ban dama in maka sujjada mana sai annabi ya ce ai banda Allah ba wanda ake masujjada sannan annabi ya ce da zan ba wani mutum dama a duniya ya ma wani mutum sujjada da mace zan ba dama ta dinga wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙi da yake tsakanin mace da ainihin wato mijinta da haka iyaye kuma wannan abin yana kawo gaskiya matsaloli a gidajen aure ka ga matarka kawo sai dai ka ganta za ta fito da kaya niki-niki ina za ka sai ta ce ai babanta ne ya aiko yanzu nan ya ce wani uzuri ya taso kai a matsayin ka namiji ba a sanar da kai ba kuma kana da haƙƙin a sanar da kai kafin ɗaukan wannan matakin babu saboda haka gaskiyar magana iyaye su ji tsoron Allah su lura da wannan hmm. da makamantan wannan duk iyayen kirki kamata in yarsu tana gidan aure su taimake ta ta zauna ne ba su taimake ta ta kashe mata ainihin wato auren ba Allah ta'ala ya sa mu dace na'am sai tambaya ta gaba daga rahama daga jos take eh, cewa ma take cewa mala ina da samari guda biyu kuma duka ba sa so na tsakani da Allah domin duka suna nimana ne da ne da lalata ni kuma naki ban yarda ba sakamakon haka ɗaya daga cikin saurayin yake wanda na fi so yake zunguri na ga Allah malam ku taya ni da addu'a yake me zunguri na ban gane zunguri ba to wallahi abin da ta rubuto dai to maje ne eh to ai shikenan ku taya ni da addu'a to ai abu ne mai sauki yayi in dai ba son zuciya za ta saka ta kuma lokacin da duk ta gane cewa ba dan Allah suke santa ba ai kamata ya kawai ta kori kowa kai ya ƙara zuwa ƙofar gidansu ko kuwa mm. sai ta addu'a Allah ya kawo mata mutumin kirki wanda ya aure ta mm. amma matuƙar ta ci gaba da barinsa suna zuwa mm. kuma ta gane ba aurenta za su yi ba to Allah ya kiyaye Allah kaɗai kuma ya san me zai faru nan gaba da haka tunda ta ta gane ba mutanen kirki ba ne suke zuwa gurinta ba za su aure ta ba mutumin kirkin ma da ya kamata ya zo in ya ya ga alamun ba mutanen kirki bane yake zuwa yaushe zai ci gaba da zuwa cikin lasan da soyayya ya riga ya shiga kuma ta zo soyayyar da ita ba aure za su yi ba su kuma aure take so za ta yi tunda ta gane ba aure za su yi ba ai kawai su ƙara gaba kawai wannan ita ce magana ta gaskiya kuma akwai wani yanayi da yan mata suka saba da shi yanzu irin tarin da ake ce masa no gap din nan mm. haka kana da mutuncin kamala idris yaushe za ka je tari ku yan nanin nanin ku haɗe da yarinya ga jikinka ga nata kana shafarta tana shafarka kaga mm. daga lokacin da ka je gurin yarinya kana santa mm. ka ganta da wani an zauna irin wannan zaman da ake cewa noga ai ka san kawai da iska ce wannan ba mai mutunci ba ce mm. da kai in kana mutumin kirki ya kamata ka yi alakar aure da ita sau da ka irin wayannan abubuwan dole sai yan mata sun kiyaye su duk wanda ya zo gurin ta ko addu'a za a yi an ba sai ta riko da sababi ba ka taba ganin mutum motarsa ta mata a gefen hanya kawai ya koma gefe ba tare da ɗauko mataki na a nemo bakaniki da zai iya gyara ta ba sannan ya ce Allah ya sa idan bakaniki ya zo motar nan ta tashi Allah ya kawo mai sauki hmm. ko zauna kawai zai yi ga mota ya tabbatar ta lalace ya ce yana roƙon Allah Allah ya sa motar nan ta tashi haka ake ai bayan haka ai sai ta yi riko da sababi shine nesanta kanta da duk wani wanda ta san ba mutumin kirki bane ne sai ta yi addu'a Allah ya kawo mata mutanen kirki amma tana mu'amala da wanda ta san ba na kirki bane kuma ta ce addu'a Allah ya kawo wannan kirki a kaka kamar abin akwai izgiri a ciki gaskiya Allah ya sa mu dace na'am sai Aisha daga Cefi ta ce da Allah a taya ni da addu'an zaman lafiya tsakanina da mijina ku tashi lafiya wallahi akwai wata addu'a da nace zan faɗa malam Idris na'am <clears throat> insha Allah a mun haƙuri na manta ban binciko ba hmm. da izinin Allah zan binciko zan faɗa addu'an nan zama na gaba mm, watakila wanda suke sauraron mu zan faɗa kalma word word ana ji ta yadda masu saurare ko masu kallo za su iya rubutawa mm. da larabci addu'a ce nake kyauta da zaton da wacce suke samun matsala da mijinta ko zaman to irin mutakabbiran nan to in Allah da in ta rike addu'a tana ci gaba da yi da izinin Allah Allah zai lausa samadin sannan ita ma ta yi riko da sababi na riko da ɗabi'u masu kyau wajen mu'amala da mijin wallahu a'lam na'am sai a ah, abakar Ah, ya ce da Allah malam tambaya na shine mata ta ne ta haihuwa sama da kwana arba'in kenan jini bai tsaya ba to ya hukuncin wannan jinin to su malaman fikihu sun ce idan jini na haihuwa ne hmm. to su ya kai kwana sittin to daga nan ne in bai tsaya ba to ya tashi daga jini na haihuwa ya koma jini na ainihin wato istihada hmm. da haka in an ɗauki fatawar malaman fikihu to har yanzu wannan jinin wato jini ne na haihuwa don dama su sun ɗauka al'adance jinin haihuwa kan iya kai wannan kwanakin ya ma wuce har ya kai kwana 60 da haka bisa ga fatawar malaman fiki dan uwa zai yi haƙuri ya ci gaba da jira a ɗauka har yanzu jini na haihuwa san ya kai kwana sittin idan jinin bai ɗauke ba to sai a ɗauka yanzu wannan jinin da ya ci gaba da zuwa jini na ciwo ba jini ba ne na haihuwa sai a ƙoƙarin kuma ɗaukan matakai da neman magani Allah ta'ala kuma ya ba ta lafiya. Na'am sai tambaya ta gaba tambaya ta gaba daga zakari daga idris zakari kauru ya ce shi mala kasuwanci a an ana sai da abu a kasuwa naira goma shi ya halatta in karɓi kuɗin mutum ne kuma in kawo mishi akan naira goma sha biyu ta ban gane ba in ana sayar da abu naira goma a kasuwa eh. sa'an nan shi kuma ya ansa kuɗin mutum ya kawo mai akan naira goma sha biyu a in bisa ga ka'ida ce da yarjejeniya ta kasuwanci shi ya ma san watakila naira goma ake sayarwa amma don ka samu wani abu bari ya baka kuɗi eh. ka je kai ka ci naira bibin a kai ba wani abu ya halatta amma in kawai dai sako ya baka ka je ka siyo mai hmm. sai ka je ka ƙara naira bibiyu a kai ka ce mai haka ake sayarwa kuma ba haka ake sayarwa naira goma goma ne hmm. to kaga akwai kuma rashin wakilci mai kyau daga nan kuma ha'inci zai iya shigowa gaskiya sau da haka ya danganci yanayin yadda suka gina yarjejeniyar in ba ta saba ma sharaɗi na Allah ba shi zai sa ta zama halal in ta saba ma sharaɗi na Allah sanda aka gina yarjejeniyar ta zama haramun gaskiya na sai tambaya ta gaba tambaya ta gaba malam da Allah kwanaki nawa ne ya kamata a raba gadon mamaci to shari'ar musulunci ba ta haddade kwanakin da ya kamata a ce an raba gado ba an gane amma dai gaskiya yana daga cikin bidiyo'i da malamai suka yi magana akan babin raban gado shine mutum ya mutu a ɗauki dogon lokaci a raba gado da haka in aka ɗan yi jimami da ake da 'yan kwanaki a al'adance abin ya ɗan fara sakin jikin mutum ba laifi wanda yake da haƙƙi ya taso ya ce sai an ba shi haƙƙi sai dai kuma yanzu nan mutane za su yi maka mummunan suna za su sa maka mm. araba raba. Eh, yanzu nan za a makala maka wani suna ko araba ko dai wani makamantan wani suna wanda yake da alaka da haka mm. to daga nan ne zalunci yake shigowa da an yi rasuwa idan akwai babba a gida sai ya hau kan dukiyar ƙanana ya murkushe. da sunan cewa ai shi babba ne zai juya musu wa ya sa shi ya juya musu in ma za a juya a fitarwa da kowa haƙƙinsa a juya masa dukiyarsa bisa ga yarjejeniya da sharaɗi da ƙa'idar da musulunci ya aje ba wai mutum ya rubda ciki ba sai kaga wani ya mutu ba a raba ba wani ya ƙara mutuwa ma ba a raba ba wani ya ƙara mutuwa irin wannan gadon sai an zo za an sa ka aikin raban shi ka rasa ta ina ma za ka fara saboda duk abin da kake a ranar sai ka bar shi za ka zo kai wannan raban gadon Allah ta'ala ya samu dace saboda haka shari'ar musulunci ba ta haddade kwanaki ba amma dai a ɗauki lokaci a ƙin raba gado a ƙiba masu haƙƙi haƙƙinsu gaskiyar magana akwai zalunci a ciki kuma malamai sun tabbatar da yin hakan bid'a tana shiga cikin babin dukiyar mamaci bayan ya koma zuwa ga Allah na'am sai tambaya ta gaba um, yake cewa ah, malam idan mutum ya samu kansa akan ya samu kansa a matsala kamar haka matsala ne ta shiga tsakanin shi da matar shi suka samu saɓani har ta kai ga matar shi ta ci kwalarsa ta ce mashi idan shi ɗan halin ne ba zina aka yi aka haife shi ba to ya sake ta to malaya mutum zai yi ta'ayin yana da kyau a babin saki a karantar da mutane ƙa'idodin saki ah, Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa a suratul talaq Wannan malamai suke ce mata suratul nisa'il kubra sugura ce ma annabi ya ayyuha annabi idza tallaqtumun nisaa ya kai annabi idan za ku saki mata shi yasa al-imamu ibn kathir sai ce wannan kitabun ne lin nabi sallallahu alaihi sallama, amma wanda ake nufi shine al'ummarsa shi yasa da ya bude ne ce ya ayyuhan nabi sai ce idza tallaqtumun nisaa sai kuma magana da jam'i sai ce fa tsallikuhunna ku saki matan da iddatihinna da iddasu wa su idda sannan ku kiyaye lissafi na idda din lokacin da aka yi saki da lokacin da aka gama za ta gama idda shi yasa a wajen saki da lissafin idda yaushe aka fara da yaushe za a gama sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum ku tsoron Allah ubangijinku me yasa a maganan aure Allah a wajen saki sai ya ce wattaqullaha saboda mafi yawancin mazan da matan a lokacin ba a jin tsoron Allah a lokacin son zuciya yake shigo kowa mace abinda zuciyarsa ta tsara mata za ta yi shi za ta yi namiji abinda zuciyarsa ya tsara masa zai yi shi zai shi yasa yace wattaqullaha rabbakum sai yace la tukhrijuhunna mun buyutihinna su matan idan an sake su kak ku fitar da su daga gidajensu hmm. kaji ɗaya sannan wala yakhrujna su matan Allah ya ce kada su fita to yanzu idan ka kalli wannan ka'idar la tukhrijuhunna idan mutum yana da mace ɗaya yi mata saki ɗaya to cikin haƙoƙin da take da shi guda goma ɗaya ne kaɗai ya faɗi tsakanin shi da ita na saduwa amma ta suna nan shi yasa saboda matarsa ce kaga ai ba a yadda ba wani direct ko indirect ya ce yana santa har sai ta gama idda to shi yasa sai ya ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna haka inda mace ɗaya kake da ita ka sake ta to cikin haƙoƙin in saki ɗaya ne ko saki biyu ne ɗaya ne kaɗai ya faɗi na saduwa amma tara suna da haka in ita kaɗai ce a lokacin da kai saki dole kai za ka bar ɗakin ka dawo ka nemi wani ɗaki a waje kana kwana saboda Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna sannan su ma matan Allah ya ce wala yakhrujna kada su fita to zaka ga ko dai wani lokaci a samu rashin sa'a da namiji yayi saki sai ce a zo a kwashe kayan ko a samu rashin sa'a da namiji ya yi saki kafin ya zo kasuwa ya dawo yana tura ƙofa sai ga kofar ta bi shi an zo an kwashe kayan kam an bin wani kwali da wani gwangwani ya dinga alola a cikin gwangwanin kwalin kuma ya dinga shimfiɗa yana kwanta sai Allah ya ce illa an yi a cini bi mu mubayyana sai fa idan matan sun zo da albasha mabayyana yana daga cikin albasha mabayyana ka saki mace ka batta a gidanka ta idda tana zagan mamama za ta iya zagin mahaifinka ba ta zaman lafiya da kowa ta zama bazi'a mai gautsun magana duk abin to wannan duk yana daga cikin illa an yati na bi fahishatin bayyana shi yasa sai ya ce wa tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu wanda ko ya kiyaye ya taka dokar Allah ya zalunta kanshi sai ya ce la tajri ba ku sani ba la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba mamaki bayan sakin dalilin da yasa aka ce ka bar mace ta idda a gidanka Allah subhanahu wata'ala zai kawo ya fara da wani abu shi yasa imam Ibn Kasir yace Allah zai iya farar da wani abu na sabanin da ya haifar da sakin Allah ya kawar da shi a dawo a daidaita shi yasa aka ce ka bar mace ta idda a gidanta shi yasa yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah akan al'amarin saki idan mace ce ta kiyaye dokar Allah ta bi to bayan an rabin Allah sai ya sa mata mafita idan namiji ne ya bi dokar Allah gurin saki sanda za a rabu to bayan an rabin in ba a daidaita ba Allah sai ya sanya masa ainihin wato mafita to a ka'idar saki malam Idris akwai saki na bid'a akwai saki na sunna akwai sakin da shi ba bid'a ba ba sunna ba saki na bid'a idan namiji ya sa ya sadu da mace kafin ta jini haramun ne sakinta wannan yana daga cikin saki na bid'a haka idan mace tana cikin jinin al'ada a sake ta shi ma saki ne na bid'a bata saku ba ta saku tare da haramci dan hadisin da ake kafa hujjar shi hadisin Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa tana jinin al'ada baban shi sayyidina Umar ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa bayani ga fa matsalar da take faruwa annabi ya ce murhu ka umarce shi falwara ji'a ya dawo da ita don haka cewa falwara ji'a inda sakin bai tabbata ba annabi ba zai ce ya dawo da ita ba mm. sai da ya dawo da ita ta jinin ya ɗauki sannan annabi ya ce yanzu to yana da daman ya sake ta wannan shine sakin da Allah ya umarni a Qur'ani cewa fa talliquhunna li'iddatihinna kuma duk da malamai suka gama kai koma aka gama aka gama wato ta za cewa ta saku ko ba ta saku ba shi abdullahi ɗan umar kankin kanshi an tambaye shi shi da matsalar ta faru shi cewa ta saku ko ba ta saku ba ya tabbatar cewa ta saku kaga tunda shi shine sahibul qissa shi abin ya faru da shi mm. ya tabbatar cewa ta saku to ta saku da haka wanda ya je ya saki matarsa a irin wannan sakin to wannan shine saki na bid'a tare da haramci a ciki kuma da haka abin da ake so mutum ya saki matarsa lokacin da jini ya ɗauke mata ta yi tsarki bai sadu da ita ba sai ya sake ta ko kuma ya sake ta tana da ciki cikin da ya bayyana sai ya sake ta saboda mace idan tana da ciki yau ana sakinta gobe inda za ta haihu to ta gama idda ka fahimta? na fahimta ta sannan kaga idan jini ya ɗauke aka sadu da ita idan jini ya ɗauke aka sake ta kafin a sadu da ita kaga wannan akwai tabbas ba ciki amma wanda ya sadu da mace kafin jini ya ɗauki, to yanzu akwai itimali ta yiwu akwai ciki ta yiwu ba ciki Allah kaɗai ya san me ba to irin waɗannan ƙa'idojin inda ana bin su gurin ƙa'ida ta musulunci to za a dinga samun zaman lafiya amma wani ba ruwan shi lokacin da ransa ya ɓaci zai ce wallahi idan ana saki malala gashin tinkiya ki je na miki to kuma kaga wannan ba daidai bane kuskure ne da haka koran mutum ya ɓaci a irin wannan yanayin natsuwa yake zaunawa yake ya kalli mai ka'ida ta shari'a ta saba bacin ransa bai zartar da shi duk lokacin da bacin rai ya saka ka zartar da abu daga ba sai ka gama sai ka ga ba haka ya kamata a ce kai ba wallahu na sai tambaya ta gaba ita ma kan magana mijinta ne baya sallah ta masa nasiha ta masa nasiha bai ji ba so malam ya za ta yi ko za ta iya ƙaurace masa to wallahi irin waɗannan matsalolin malam idris kullum muna ci gaba da ba mata shawarwari cewa kowace mace da ta samu kanta cikin matsala a gidan aure asali mijin ba a titi ya ganta ya aure ta ba sai da aka samu waliye daga ɓangaren ta aka samu wakilai daga ɓangaren shi wayannan waliyan da wakilan su ne Allah subhanahu Wata'ala ya ce wa in shiga kabaini hima idan kuna jin tsoron sabani na rikici yana aukuwa tsakanin ma'aurata sabanin da zai iya haifar da kullum a samu rashin zaman lafiya sai ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a tayar da wasu daga bangaren ita mata wasu daga bangaren miji in da islahin in dai an zauna ne ana nufin za a yi gyara to Allah zai datar da su zuwa ga abin da yake shine daidai wajen a ci gaba da zaman auren ko a warware ainihin wato auren wannan ne shine da haka ita wannan yar uwa din tunda ta yi nasiha wata ta yi addu'a da abun bai yi ba to yana ba da shawara ta kokari ta koma zuwa ga waliyanta a nemo wakilan shi dan a zo a zauna da sunan sulhu yadda za a warware matsalar ko dai abin ya gyaru ko kuma in su suka ga cewa bisa ga wannan dalilan raba auren nan shi yafi da abin da suka yi ittifaki a kan shin Allah da Allah zai sa shi ne zama shi ne mafita na'am sai tambaya ta gaba tambayar tana tambaya ne da Allah mala ina so a san um, ta ina aka sama uh, suna muhaisin da ihsan to muhaisin tasgiri ne na muhsin hmm. in an ce tasgir ne abin da yake ainihin wato ƙarfi. shi kuma muhsin daga ahsana ne yuhsinu muhsinin shine wanda yake kyautata muhsanun wanda aka kyautata ma shi kuma al-ihsanu masdar ne na ahsana yuhsinu al-ihsanu wato kyautata da haka muhaisin tasgiri ne na muhsin al-ihsanu kuma masdar ne na ahsana hmm. wannan shine da haka suna ne wanda yake da ainihin wato kyau na'am sai tambaya ta gaba daga sumayya ita tana tambaya ne akan Um, mace ce ta kasance tana da baiwar gashi a fuska musamman gemushin za ta iya bari a ba za ta bari ba sannan wannan aya sa khilaful adati ya saba ma al'ada abinda aka sani a halittar mace ba a santa da gemu ba ba haka bane a halittar da miji ne aka san shi da gemu namiji a aske gemu so shine kuskure amma mace in gemu ya fito mata to ta aski dan ba a san mace da ainihin wato gemu ba shi yasa a wancan lokaci suna na Aisha zaka ji suna cewa alhamdulillahi alladhi zayyana ar-rijala bil lihiya godiya ta tabbata ga Allah da yake kawace mazaje ya sa su ainihin wato gemu amma yanzu da yawa daga cikin mazaje din sun koma mataye ta hanyar aski gemu din ka fahimta malam Idris mm-hmm. in akwai lalura ta aiki kamar irin halin da ake ciki a Najeriya wannan wani babinsa daban amma dai haka dai kawai kana namiji ka mutum ya share haɓasa gaskiya magana ba daidai ba ne kuskure ne Allah ya samu dace mu je sai tambaya ta ƙarshe tana tambaya ne da Allah malam menene hukuncin wanda ta rubuta sunan Allah a jikin tufafinta kuma tana shiga wuraren da bayya da ƙarfi to bai kamata ba gaskiya rubuta sunan Allah dinga shiga inda bai kamata ba da inda yake da najasa wannan ba daidai ba ne gaskiya da haka shi yasa kaga hatta zobe irin wannan malamai suka yi magana cewa in akwai sunan Allah a jiki in ka zo inda yake da najasa ne zaka shiga ka hmm. cire ka aji in ka fito sai ka sake ɗauka kasa wannan shi to saboda lokaci anan zamu takaita ga baki ɗaya sai kuma mako mai zuwa za mu taho don mu ansa tambayoyin da kuka turo mana a madadin wannan suka sada mu da ku baki ɗaya barayin rediyo da kuma tv a madadin malin da yake zuwa yake ansa tambayoyinku ni idris idris nake cewa mu haɗa mako mai zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi yana kai mana wannan kwa eh yaran wannan ɗalibinka wai mutala ta ɓaranga